Kai, ba ga wata yarinya ta wuce ta wajen nan ba? Allah ba ganta. Kamal. Ina ta nufa Kamal? Wallahi ta ɓace na rasa inda ta. Wai me yake damun ka ne Kamal? Haba da Allah. gano alkairan juna me ya alaka ta gaske da gaskiya karmu bihewa so so na zuciya kin gama gudun naki ashe ke karamar mara kunya ce abubuwan da ke turo a text message yanzu ne ya kamata ki yi sa a zahiri wage-wagen me kike yi a nan gurin baki da wata mafita ki yi wa kanki adalci ki dauki kafa ki shiga mota mu tafi ko kuma mu shigar da ki wallahi Allah babu inda zan je sai dai idan kashe ni za ku yi wayyo Allah jama'a ku taimake ni awa bayan Allah yanzu ku ku uku ku rasa wanda za ku kara da ita sai mace presdo ok kama san sunan kenan farin sani kuwa kai oga mu fa ba wanda zai zo ya sa mana ido ku bude mana ido ya hana mu aikin da kai daga ta dagi presdo wannan me laifi ce a gurin mu abokina ya ne wani da laifi taimako ina so a daga mata kafa ta ci daraja ta wannan karan saboda ka san duk wani akuyanci da rashin mutunci mu muke aikata shi amma muna daga mata da ƙananan yara kafa ka fahimce ni ina so ta ci daraja ta wannan karan shikenan ki kuma idan kiri na yau zabo na yau ku zo mu tafi ya shiga mota na je ki a gidan wata alfarma a wurinka. Ina sauraron ki. Faɗi ko menene? Zan so ka bani dama. Na yi nazari akan wannan halin da na tsinci kaina a yanzu. Hakika ɗan adam yana da ‘yanci. Kuma ba wa mutum sarari ya nazari. Yana ɗaya daga cikin jaddada ‘yancin ɗan adam. takura ne a gare ni saboda tsawon lokacin da na kwashi ina nesa da ke. Halin da za ka tsinci kanka a ɗan kankanin lokacin da na nema bai kai halin da na tsinci kaina a lokacin da ka yanke alaƙar da ke tsakanina da kai ba. Kinga. Dakata. Wannan shine adalcin da zan iya yi ma. rubuta cikin wannan haɗakar yanzu idan yaya yusuf ya samu labari wani irin hali zai tsinci kanshi a ciki allah ku kawo mana ƙarshen wannan matsalar amma fa gaskiya na yi mamaki da aka samu allaila billil a wannan shagon ai za ku samu komai ne komai a cikin package din nan akwai shi yasa muke kiran shi special package ai gani ya kori ji nan gashi mun gani gaskiya dai <laughs> Akwai ma sababbin kaya da za a kawo kwanan nan insha Allah kuma nan ban wayan kun aka kawo sai in kira an gaya muku. Kai amma da gaskiya kin kyauta wallahi. Ka in sami miki. Mm. Oh shi ta saki kira. Alright. To Maryam mu kan mata shi mu To in yaso in an kawo sai mu je ki. To zo ki zo ki ku saka musu wannan. To sai an jima. amma mai gida ban ji daɗi da baka bani mun buga da farasdo ɗin nan ba ku buga da shi fa kace ƙwarai kuwa dan ni akan ka ba wanda ba zan iya tankawa ba <laughs> dage na san kana mun biyayya kuma kana ƙaunata kuma kana mun halacci amma firisdo ba sa'an ka bane da ka bari mun buga da za ka gane cewa zan iya dage ban ce ba za ka iya ba amma abin da zai biyo baya nake guje mana to me zai faru ba abin da za a yi dage din rigimarka da fada da bude ido ka san na fi ka tun da ka ji na ce ka kyala rahama akwai abin da na hango ne gaskiya na yi mamaki da kashe mun kyale rahama shigowar presdo rigimar mu da rama yanzu ban san ranar da za ta kare ba kuma ina so in tabbatar maka da cewa Firisdo ya fi ka jarfa. Bakiri. Bakiri. To amma ke me ya haɗa ke da waɗannan mutanen da suke bibiyar ki? Zalunta ta aka yi shi sa nake so in ɗauki fansa. A wani lokacin duk abin da suka yi miki ma gwara ki hakura ki rabu da su saboda garin daukar rama ko sai ki ji ki ƙara illata kanki in ma kin fita a raye kenan yanzu kana nufin kyale su kenan sun ci galaba a kaina to ai wani lokacin gwanda a ci galaba a kanka kaga ka fita a raye amma wani lokacin kana ji kana gani haka za a garban ka ke yan mata barin ga yafi wani abu wata shari'a fa sai a lahira haka masu iya magana suka ce ni duk iya akuyanci na da rashin mutunci ne na daga mata gaba saboda mace ce ta haife ni kin fahimce ni kai ne namiji na farko da na ji kayan irin wannan firjin na yi tunanin haka daga gare ka ba iska duk ƙaryar dan iska ko wani maran mutunci ya san abin da yake daidai ne da ba daidai ba ne shi kansa ya san cewar bai kamata yi wa mace rashin mutunci da karamin yaro ina za mu je in aje ki thank you Juraid. Juraid. Na'am dad. Lafiya? Lafiya kalau. My son. Yanzu ka fita cikin farin ciki da walwala. But now ka dawo you're looking somehow me yake damun ka ne? Dad canjin yanayi ne. Ka san na dade ba na ƙasa amma na san idan na kwana biyu zan dawo daidai ok na san ba ka min ƙarya kamar yadda kai min wannan jawabi ok um, jurai idan kana da damuwa ka sanar da ni ka san kai kaɗai ka rage mini tun bayan rasuwar mahaifiyarka ba ni da kowa sai kai insha Allah in akwai wani abu zan sanar maka Good boy. Alhaji Lafiya ina gajiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Um, na ji labari mai daɗi a wajen ɗan uwanka. Eh wallahi shi ne muka ce bari mu zo mu sarar maka da wuri. <laughs> To yayi kyau. Um, a ina take yadda za mu yi ƙoƙarin yin bincike mu gano yaya halayenta yaya ɗabi'unta su waye iyayenta da sauransu. Abba ai kawar halisa ce, sannan kuma tare suka karatu, ita ce ma babbar ƙawata wajen bikinmu. Kadda a ce yarinyar nan Maryam 'yar jarida. Kwarai ko ita ce. Alhamdulillah. To ai faɗuwa ta zo daidai da zama. kawai yanzu abin da za a yi shine a yi ƙoƙarin binciko inda iyayenta suke mu sai mu je mu same su sai mu tattauna da su ko kaga muna da biki uku kenan kaga ga naka ga na ummi ga na siyama haka ne alhaji kana gaya mu bacci koyaushe da rana rayuwar muke dangi na kanmu mu kaucewa barna alaka ba a isham yau ne sa'a a ke nan. lafiya kalwallai ina ta kiranka kana ta guduna kana ta guduna ba ka son daga wayata To shi kenan. Ya za kenan? Eh yanzu dai lokaci ya gure sai dai gobe idan na dawo daga ƙauye sai na je idan na To shi kenan hakan za a yi. Amma fa ka kamanta in ka saba alkawari ya tabbata da guduna kake kenan. Allah ya kai mu gobe. roja roja roja roja ka zauna a cikin shirinka yanzu a fara wasan ranka ya daɗe tunda na rasa aiki a kamfanin alfin alfindigi ya kamata a ɗauke ni aiki a nan kafin mu ga yadda hali zai yi nan aiki fa kace in ɗauke ka aiki kwarai ko ranka ya daɗe hakan ne kawai zai rage min raɗaɗin da nake ciki kamal wai ka manta matsayinka a gudina ne ban gane ba aikin da kake min mana na ɗebo asirin wasu ga kawo min waɗanda suka yarda da kai suka baka aiki amma ka muna burce su to ai kai ka sa ni ranka ya daɗe amma ai ba tilasta maka ne na yi wa wasu tayin irin wannan aikin suka ce ba za su yi kaga kuwa mai kamar zuwa kan aika ban gane me kake nufi ba kai daɗi. kamal abin da nake nufi shine ba zan ɗauke ka aiki a kamfani ba domin idan na ɗauke ka aiki a kamfani na kamar na tona wa kamfani na asiri ne gaskiya ba kamar adalci ba baka ji kunyar ka furta adalci a bakinka ba kai wayanda suka ɗauke ka aiki adalci ka musu bayan cin amana da kai musu ai kamar layi na da kai ya zo ƙarshe mutunci kima da darajarka baka da ita a idona tun da ka bari kamfanin alfin da sun suka kore ka a aiki aikin da kake min ya kare saboda baka da wani amfani a gona Yeah! ummi lafiya? Abin da bai faru ba. Me yake faruwa? Ummi ga ya mun mana hankali na ya tashi zauna zauna zauna tashi ki zauna tashi ki zauna. Tashi zauna. Me ya faru? Ki daga mun hankali ba. Hmm? Ga ya mun mana. Me ma bai faru ba. To ga ya mun mana. Ki tuna da na zo da ce ki ba da shawara akan Junet zai tafi ƙasar waje. A'a. Aliya kenan. Wata, ya aka yi ne kaka na ganki a dama haka? Akwai matsala ne. Matsala kuma? To ai barin kashi a ciki bai maganin yunwa. Ki gaya min sai a yi miki maganin matsalar ki. Kin san dai ba wanda nake so duk duniyar nan sama da jiraiji. Haka ne. Kuma babu wanda ya sani da kake sai ta Khadija. Ƙwarai kuwa. To ya aka yi? shi ne ya zo min da wata magana. Za ka shi ƙasan waje karatu a gidansu. Ki san gidansu 'yan boko ne. Ƙwarai ku kin taɓa gaya min cewa babansa farfesa ne. Ni ban san yadda zan yi ba yanzu. Yadda za ki kawai ki cire shi a ranki. Anya ko zan iya. Me zai sa ba za ki iya ba? To ai idan ba ki iya ba, abin da zai dame ki a cikin zuciyar. Ta yaya? kawai ki goge nan basa ki goge nan basa ki manta da shi ki daina tunaninsa a cikin zuciyarki ki ɗauke dukkan wani abu da ya kika sani na harkar sadarwa tsakaninku a cikin waya da wani waye duk ki shirye shi hotunansa gaba ɗaya ki goge su daga cikin wayar. shi kenan sai ki ga kin zauna lafiya gaskiya na tuna to me kuma ya faru me kuma Jireji ne ya dawo. Dan ya dawo kuma me matsalar ki? Ba ki cika shi a cikin zuciyarki ba? Ko kaɗan. Ki san soyayyar farko ba ta wushewa. Ina ganin shi sai da ji gaba na ya faɗi. Kamar yanzu muka fara. Na yi mamakin yadda ya riƙe alƙawari. Tsawon lokaci bai canja ni ba. To shi kuma Yusuf ɗin ya za a yi da shi? Ke kanki kin san cewa mahaifinki idan ya tsaya a magana ɗaya baya ba wanda ya isa ya kauce shi daga kansa ya za a yi kenan salamu alaikum wa alaikum salam wani yake ce a gidan namu? Kwarai ni ce a gidanku. Sanna zuwa. Ina iyayen naka suke? mai ana kin zauna da sai aka miki ba ki samu. Kaga, ba zama ya kawo ni ba. ka je ka kira min iyayen naka ko kuma in kira su da kaina alhaji mamman alhaji mamman hawa ni kike wa irin wannan kiran irin na 'yan tasha ko Rasfat babu gani fa nayi da sunanka na yanka na kira ka ba da wani sunan banza na kira ka ba muje mu sis kin ga abubuwan da nake gaya miki wow gaskiya na kashe kwarkwatan ido na ga gwalagwalai iri-iri ki maza ki zaɓi naki kar ki tsaya ruwan ido <laughs> ina matan birni ina masu son ado da gwalagwalai. Maza ku zo Hafsa Jewel Integrated Limited domin siyan gwalagwalai kowane iri. Hafsa Jewel Integrated Limited yana nan a kasuwar Wuse da yake garin Abuja. Kuma a kowane gari kike a faɗin duniya za mu iya cinikayya mu tsara yadda za ki samu kayanki har cikin gida a sauƙaƙe. A Hafsat Jawal Integrated Limited kayan mu sahihai ne kuma gashi da inganci. Sai kun zo? za ku tabbatar. Hafsat Jewel Integrated Limited New Block Shop number GSA A01 and GSA A02 Wuse Market Abuja. Har yanzu baka ce komai dangane da kayan ɗakin da ka ce za a siyo ba. Sarki da abun da mu saboda za kewaya wajajen sai da furnitures sai mu da me zai sa ku zaka yi bayan ga inda za ku je ku kashe kwarkwata idon ku zaba abin da ku yake so ai na kenan bento furniture <laughs> a bento za ku iya samun kowane irin kayayyakin ɗaki da amarya take bukata don yin adon ɗaki irin na zamani bugu da ƙari akwai wata garaɓasa mai suna ango da amarya wadda kamfanin vento suka fara duk ango da amarya da suka zo suka sayayya kayan adon ɗakin su a Vento Furniture akwai kyauta ta musamman wadda Vento Furniture ta tanadar musu. Allah amarya kuma Vento Furniture za mu je mu sayayya kayan ɗaki don mu mora wannan garaɓasa. Kwarai kuwa ango na goyi da bayanka. yauwa Vento Furniture ina angwaye da amari ku garzaya Vento Furniture domin samun wannan garaɓasar kar ta wuce ku. za ku iya ziyartar rassanmu a wurare kamar haka shago mai lamba L32 33 Jabi Lake Mall babban birnin tarayya Abuja lamba tara Allen Avenue Ikeja jihar Legas lamba 25 Global Road Ikoyi jihar Legas lamba 7A Titina Zikwe Port Harcourt jihar Rivers ko ku shiga shafinmu na yanar gizo www.bentofurniture.com Bento Furniture ko ina Salamu alaikum al'ummar jihar Kano ga wata garaɓasa ta samu sabuwar kasuwar da ke tsakiyar shahararrun kasuwannin jihar Kano wato Thuraya Mall mallakin MC Dream Concept Limited. A wannan kasuwar za a mori abubuwa kamar haka ruwan famfo mai inganci, magudanar ruwa, kayan yaƙi da gobara, ATM machine, masallaci, gidan wanka, tsayayyen wutar lantarki, tsaro na awa 24 wajen ajiye motoci na zamani lambu don shakatawa titi mai kyau da kuma service na intanet. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Ku garzaya ku mallaki naku shagon yanzu kafin shagunan su ƙare. Thuraya Mall mallakin MC Dreams Concept Limited, number 17 stroke 19 Niger Street, wato tsohon ginin Royal Tropicana. ‘Yan kallo sukan ji daɗi su ga sababbin fuskoki a cikin shirye-shirye masu dogon zango. musamman a ce wannan sababbin fuskokin suna da jajircewa kwarai da gaske wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mutane suke matukar ƙaunar shirye-shirye masu dogon zango sannan kuma ZNY Black TV na tabbata an sha godiya ce za ta biyo lallai wannan ganyen shayin yayi ina matuƙa godiya a gare ka da ka gabatar min da shi na ji gaba ɗaya ba shi da irin wannan ɗacin da gafi-gafi irin na sauran ganyen shayi wannan shine dalilin da ya sa masu ciwon siga hawan jini da ulsa suke iya sha ba tare da fargaba ba lallai Y black tea duniya ne a ci gaba da gaishe ZNY ganyen shayi na ZNY black tea na ɗaya ganyen shayi Ina fatan dai lafiya. Babanmu ya mutu, mun zama marayu. An ce babu maraya sai rago. Mun zabura, mun noma gonar da babanmu ya ba mana na gado. Amma abin da muka samu mu hudu, gaba ɗaya bai fi abincin mutum biyu ba. An ce ba mu saka taki ba ne, noman da ba sa taki ba, ba a samun komai. Mun sayar da dukkanin abin da muka mallaka, mun sayi taki. A maimakon gonar da ya haɓaka, sai na ƙasa. An ce ba mai amfani da takin boko fertilizer ba ne. Domin shi ne takin da idan kai amfani da shi a ƙaramar gona ake iya ba da amfanin gonan da ya fi na babban gona. Mun sai da rabin mu, mun zo da kuɗi isasshe domin mu ma a bamu boko fertilizer domin sunan ya canja daga marayu. Ina fatan za mu samu boko fertilizer ba za a ce mana an wawashe shi ba. Su boko fertilizer bai taɓa yankewa ba. kuma muna da shi kana kana kuma sunan shi mabun kasar gona alhamdulillah yaya da kaka zan kara aure ni kuma zan kara yaya eh. Boko Fertilizer hanyar haɓaka gona da kuma haɓaka arzikin ku. Boko Fertilizer akwai ire-irensu kamar NPK 2010-10 Special, 2010-5, 15-15 special 27-13-13 special maize blends da sauransu suna da takin zamani na masara shinkafa dawa maiwa gero yana nan a kuntire kan titin zuwa ungogu no 61 kano state lambar waya 070-3569-7939 yogurt fura biredi ruwa shawarma pizza yeah. ga jama'ar gari ya kamata ku san cewa a ko'ina kuke a fadin jihar Kano da kewaye. Za ku iya samun shagunan rafaida a kusa da ku. A unguwanni kamar su Sharaɗa, Tabuga da kuma zuro Kamar su Kurna, Taranci da sauran ƙananan unguwanni. Da kuma garuruwa kamar irin su Abuja, Bauchi, Maiduguri da kuma Lagos. Za ku samu shagon rufaida da kayan su gabaki ɗaya. Rufaida yogurts and drinks. Shamsu. Na'am Kamal. Da fatan kana nan lafiya. Kana kana ina? Akwai matsala. Matsala? In dai game da kamfanin alfin diki ne an yi na basu. Mm ba abin da ya shafe su bane. Wannan matsalar ni ta shafa. To Allah ya sa lafiya. Ba lafiya ba. Dan ni ma yanzu na rasa aiki na a kamfanin alfin diki. Ka rasa aikinka? To me faru? Kaga. Wannan maganan ba ta ba ce. Kana ina? Yanzu in same ka sai na faɗa ma. Aa, ah, mutumi na ka kusan shiga daga ciki kenan kai ba <laughs> nan da shigo <laughs> wallahi na shafa gaba ɗaya Khadija ban samu na kira barista ba Halo? Khadija? Yaya Namir, kai haƙuri ce na takura maka. Ah, kake damu ba damuwa. Ina sauraron ki me faru? Ya Namir barista ne ce min yau zai yi na a gida. Babu inda zai fita. Muna zaune da shi kawai ta kira shi ya fita. Um, please kar ki damu. Insha Allah zan neme shi ko a ina aiki kuma zan samu mu shi kin ji? Shikenan yaya nagode zan saurare ka. Shi ba damuwa. wallahi ka dishi fiye da barista ma ba samu na kira shi ba mari bari mu gwada kanci hello barista Assalamu alaikum. Samira? Ya na ganki haka? Wallahi ba na ɗan jin daɗi yanzu ma gida nake so. E, to ya kamata gaskiya ki je ki huta duk da da yake san gobe ma muna da jigila na sani ina ummi na biya ta office din ta mamata sai da safe ban ganta ba ban san inda ta je ba okay to ba da mu Allah ya ƙara sauki Hawa kowane irin laifi ne muke ai bai kamata ki zo har gidana ke mun irin wannan rashin mutuncin ba ko dan an yi magana auren yarki da ɗana To ai in ba haka ne ba, gani ne ba za a fita daga lamari na ba. Ko? Kwarai. Hawa karki manta. Mijinki ni na rere shi. Kuma ni ne nan na shige gaba wajen neman aurenki lokacin da kowa ya yadda. To dan an yi haka a baya, shikenan sai a bautar da mu? Dan haka, ka ja wa ɗanka da mahaifiyarsa kunne su fita daga lamarina. Kyawa. Daga ta yi saka wani wani irin magana yake yi. Sunana kake kira gatse-gatse haka? To dan na kira ki wani abu ne? Me yake kira sunan mahaifina a gabana ke ta farko ce? Kana jin rashin albarka da can mutuncin da ɗanka yake yi min a gabanka? To ai yanzu ya nuna min shi ɗan halak ne. Yanzu wannan ɗan ya nuna min shi ɗan halak ne. Shi ne ya yi daidai da rashin mutuncin ki. haka kace ko kware kuwa to shikenan sai in ga yadda za a yi dan na kai ta. kina larfe mu baki kidin banza yake din wofi ko ya ce ma yana so an fasa ba na ba zan bashi yi ba alhamdulillah haka nake so a yi kai kuma zan yi maganin kinga ki zo ki fita ki bace daga nan tun kafin na miki ballar rake fita ki mana gida za mu ni kake gaya miki na gaya miki ni kake gaya haka zan yi maganin ya gaya miki din fita Allah mara tarbiyya kawai Allah ya mu albarka ya so duk wani abin da ya shafi sabaniya a bar mana za mu yi shi kyauta insha Allah amma gaskiya mun ji daɗin wannan gudumawa da kuka ba <laughs> babu komai wannan shine ai kaɗan daga cikin abin da za mu yi ma al'umma ai ba kowa bane yake da wannan hangen nesa <laughs> gaskiya ne so hajara sai su gaya miki iya adadin mutanen da za a yi ma training domin mu fara processing surveillance ɗin da za a yi. To wannan ai ba matsala aiki na ne. So zan yi kokari ko ta mail ne sai na tura miki. To sai ku discussing da Hajara ko? Okay, to eh. Alhamdulillah, I think we are done ko? Yes, we are. So ah, mun gode sosai. Mm. So ba damuwa. Yeah, well thank you very much. All right, thank you. All right. Sannu. Uh -huh. gaskiya mai gini mai kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan ah. makauda ya ah. barka dai namir ya aiki ya kuyi fa mun ta samun sabani da ku wallahi ai na san yanayin da ake yake ne bismillah hai ai yanzu haka ake fama kullum ni dama na so mu haɗu ne akan abubuwan da ke faruwa tsakaninka da Khadija kace ya kamata mu haɗu domin mu tattauna me ke faruwa a gaskiya da gangan na iya dama da kai saboda abubuwan da suka rika faruwa din lokacin a warware su bai ba amma yanzu lokaci yayi da za a warware mu a warware komai kamar ya kenan rahama rahama ita ce silar faruwar duk wani abu da ya faru wata rana ina zaune a ofis sai ga rahama ta shigo kai tsaye ta sai ya sa na firgita matuƙa don na san ta rasu nan take ta yi min bayanin abin da ya faru da yadda aka kashe 'yan biyunta sakamakon haka na ba ta shawara cewa ta ɓoye kanta kuma duk lokacin da ta fita kar ta bari a gane cewa ita ce sannan kuma duk inda ta iya samun ka ta same ka domin ta maka bayanin cewa tana rayu to ko ne dalilin yin hakan kenan to um, dalili da na farko shine a halin da ake ciki yanzu ita mai laifi ce sannan kuma ba na so kowa ya san cewa akwai wata alaƙa tsakanin da ita na yarda da haka kuma na bi umarninsa ni dai damuwa ta shine in ɗauki fansa akan audugu ka gani ko so tari ina gaya mata cewa ki manta da maganar ɗaukar fansa akan audululuwa dalili ku shine audululuwa ya fi ki ƙarfi ba da za ta iya da shi to amma hukuma ba ta ɗaukar mata hakinta ba of course hukuma ta iya kwata mata hakinta, amma ka san inda gidan yake saka idan har hukuma za ta hukunta audululu akan wannan laifin to ita ma dole ta hukunta ta saboda har suka yi alaikum salam alaikum salam me faru da kai haka labarin yana da tsaho kamar ya to me kai musu kuma so kore ka gaskiya ban kyauta musu ba saboda ina ɗaukar sirrin kamfaninsu ina fitar da shi shi ne suka gano shi ne suka yi maka duka ka A'a ba su suka wannan dukan ba. Wanda nake ɗaukar sirrin kamfanin namu ina kai mai. Shi ne ya juya min baya lokaci ɗaya. Saboda na ce ya ɗauke ni aiki a kamfanin shi shi ne ya ƙi. Ni kuma sai na nuna ɓacin raina. Kai. Amma wanda ya ma wannan abin bai kyauta maka ba. Wani ne wannan? Audu Luluwa ne. Audu Audu Luluwa. Halo Amina. Na'am, ciska yaya dai? Kwana biyu kin daina neman mu. Tunda ba kwa yi na ruwan ne kuke min, kawo ku ai gwaran kama kaina. Haba, kina da ni, kin san ai baki da matsala. Kin san amma halin mutumin da yake ne murdaddan mutum ne. Amma zan yi kokari in shawo miki hankalinsa. Ai ko da ka burge ni, kuma da ka min haka, da na ji daɗi sosai. Ba ku mai kake damu gobe zan kira ki in gaya miki inda za mu haɗu. Don Allah? Kai, amma na ji daɗi to Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu goban. Na gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Mhm, ba matsala. Yanzu irin wannan ta faru, amma ba za ka ɗauki waya ka buga min ka kira ni ba? Ya ƙuri ajiya. ba sa a irin halin da yake ciki ba shi yasa ban kira ki ba na gaya miki saboda kan na faɗa miki ba sai irin halin da yake shiga ba haba hawa banza hawan wafi wata yankan rake da ita har ta isa ta zo ta ɗaga min hankali a cikin gida ta har ki samu lissafi wallahi yanayin da naga alhaji bai ji daɗin abin nan yadda ya faru ba to shi dama alhaji faɗa ne da shi shi alhaji ba masifaffe ba ne wallahi wallahi wallahi ba zan yadda ta zo ta tarwatsa min cikin gida ba ta taya min da hankalin miji ta kuma taya min da hankalin da. wallahi ba zan yadda ba sai na ɗauki hukunci. aje aki kwantar da hankalinki ban bar ta tabbata haka ba asira da tabbatar da na ɗauki hukunci a hannuna saboda a gaba na ta zage mahaifina. <laughs> ai ni ban ga hukunci ba ai hukunci in zo in tarar da ta da tsinnan jini ina ta dasa tun da kanan har zuwa bakin hanya ban ga hukunci ba saboda ba kai mata jina jina ba ka ka ka gama mata aiki ni yanzu ya zan yi kenan a shawarce ni ina ganin ya kamata a ce kin tattara kayan kin bar wannan garin kin koma wani gari wadda ba wanda ya san kin fara sabuwar rayuwa gaskiya ne abin da ya fara miki tun da yanzu har kin yi aure sannan kuma mijinki Allah ya mai rasuwa sannan ya ba miki tarin dukiya to istighfar ya kamata ki dinga yi sannan ki dinga roƙon gafara gurin ubangijinki gaskiya da Raham an baki shawara mai kyau ko kina da wata shawara ba ni da ita wanda ya cece ni a hannun Audu liliya Presido shi ma shawaran da ya ba ni ke Presido kuma Presido a dama yana da kirki haka ne ni dai ya min kirki amma barista yarinya dan banka da ita a hotel mun je wajen rahama me tsakaninka da ita saboda hakan fa ya fara samu na shakku da zargin ka a zuciyoyin mu. to ai rahama ce za ta ba mana amsa kawata ce ina tare da ita da ni da barista shi kuma lokacin baya son ya haɗu da ku to da yace zai tafi sai na ce masa ya rage mata hanya yanzu na gamsu bayan kun zo kun ganta kun tafi sai wani tunani ya zo min ba mu san waye ya gan ku ba lokacin da ku zo gurin nan ko kuma waye ya biyo bayan sanadiyar haka sai na sa direba ya ɗauke ta ya canja mata hotel Hawa! Hawa! Hawa! Hawa! Kai! Ya za a yi ki shigo min gida ki zo kina ta kwaɗa min kira haka? An kwaɗa miki kiran dan gidan mara kunya wacce ba ta da kara. To a inda kara take a nan ake yin sa. ke kin manta san da kike zuwa can gidan ki baza haja kiki abin da kike so oh ashe ba daɗi abu hawa har yanzu kina nan da mugun rajin kunyan nan daki to baran zo in yi ah, magani ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ki kar ki taɓa ba zan haƙura ba wallahi wallahi idan ka na haƙura to ka ɗauki mummunan zagi akan wannan matar. Ya haƙuri. Mar kunya. Tsara biyu. Tun da mahaifanmu suka rasu. Mijina ya ɗauke ka. Gaskiya ne. Allah ya kaka yi wannan lokaci. Ka tana ba a san aurenta. Ba maganar da ba a faɗi ba akan aurenta. Mashi ya tsaya kan maganar. Allah ya saka aurenta. yanzu sa sakai yadda zaki min kenan ki je har gida har cikin ɗaki na har falo na ki dinga zaki fiti na what yanzu ke abin da kika je kika aikata kenan ƙarya take yi kawai ja masa kunne na jiki gyara ake a ciki baya da barna alaƙar gaskiya san juna wa juna siri ko don wata rana ko ba a shiri in da kwai amana za dinga tuno alkairan juna me ya alaƙa ta gaske da gaske so so na zuciya